بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الهدي شاء ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 25 ga watan august 1996 idan ba mu manta ba a sheikh muhammad nasiruddin al-albani yana cikin fasli na tara tare da mu inda yake magana akan sana'un nasi alal mayyit ma'ana irin yabo da mutane suke wa mamaci yabo da mutane suke wa mamaci ya kasu kashi biyu ko dai a faɗi yabo na alkhairi game da shi ko kuma a faɗi munanan kalmomi game da shi ina fatan mun gane to a ƙarƙashin waɗannan abubuwa sai ce idan aka samu musulmi da yawa suka haɗu waɗanda ke da gaskiya cikin maganarsu suka yabo ga musulmi to wannan aljanna ta tabbata gare shi aka ce ko da mafi ƙaranci mutum biyu ne suka yabo ɗin daga cikin dangin shi waɗanda suke maƙwabta waɗanda suke mutanen kirki masu ilimi to zai samu aljanna a sheikh nasiruddin al-albani ya kawo mana hadisi na ɗaya da na biyu da na uku shine sai ya ce wa'alam ka sani ya kai mai karatu anna majmu'a hadhihi al-ahadith thalathati yadullu ala anna aqalla hadhihi shahada la takhtassu bis-sahaba يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة ya ce ya kai mai karatu ka sani da cewa waɗannan hadisai guda uku da muka kawo maka ba wai suna nuna cewa wannan shaida sahabbai ne kawai a zamanin su ba ba khususiyar sahabbai bane ba wai sai a zamanin sahabbai bane in sahabbai suka ce na mamaci mutumin kirki ne zai samu aljanna bal hiya aidan liman ba'dahum minal mu'minina wannan darajar ta kawo har ga mu'minan da suka biyo bayan sahabbai din allazina hum ala tariqatihim waɗanda suke bin hanya irin hanyar su sahabbai din fil imani a wajen imani wajen aqida aqida irin ɗaya da ta sahabbai yasa in aqida ka bata zama salafi ba fa ba za ka shiga aljanna ba aqida ka sai ta zama ta salaf ta annabi da sahabbai in ba haka ba aljanna ko labarin ana shiga kai ba za ka ji ba dan kana can wuta an manta da kai mun fahimci wannan da kyau imani dole ya zama irin na sahabbai imanin sahabbai a ina suka samo shi qala Allah qala rasuluhu Allah ya ce annabi ya ce nan suka samo imanin to sai aka yi rashin sa'a mu mutanen kasashen mu sai suka tsotso nasu imanin daga malaman falasifa da ilmul kalam da ilimin mantiki shi yasa duk sai kai ta bincika littafan da ake karanta na tauhidi a kasar nan ba a kawo dalili Allah ya ce annabi ya ce saboda duk abubuwan an gina su ne da tunani kawai da a ce da zurfin tunani Allah yake son a bauta mishi ko a ɗayan tashi da ba zai aiko da manzanni ba sai ta kimsa wasu bayan Allah zurfin tunani amma Allah maɗaukakin sarki ya san cewa tunaninka ba zai ɗauke ka ba balle ya ɗauki wani a kan shi don haka sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko da manzanni wala kad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba bil haqq liyaquma an-nasu bil qist Allah yake kowane manzo sai da muka aiko shi kuma muka ba shi littafi muka ba shi hujjoji don me don mutane su tsaya su bauta wa Allah akan gaskiya da adalci mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to anan ake samo imani sannan wal ilmi da kuma ilimi irin na sahabbai din ilimin sahabbai shine qala Allah qala rasuluhu su sahabbai tun da suke baki daya ba su taba sanin wane ya ce ba abin da suka sani shine Allah ya ce annabi ya ce shi yasa kowaye kai ka saba wa Allah ya ce annabi ya ce sun ga dama suka kulla gaba da kai har su mutu ba su sake kula ka wasidiki da gaskiya babu ha'inci ba yaudara ba munafunci shi yasa wallahi azim wanda biya tuhumci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙarya wallahi azim ya zama kafiri saboda wannan mutumin abin da yake har yana son ya soke mana shari'a ne a to waɗanda suka ruwaito mu ba mu zauna da manzon Allah ba ba mu zauna da kowa manzon Allah shi ya zauna da waɗannan sahabbai suka zauna da shi abubuwan da suka ɗauko suka ba mu labari sai aka ce su ɗin nan sahabbai maƙaryata ne to abubuwan da muke bauta Allah da su muna bauta Allah da mai kenan da ƙarya ma'ana tun da annabi ya bar duniya ake bauta wa an Allah da ƙarya har zuwa yanzu jama'a to wannan addinin ɗan shi'a kenan to وبهذا جزم الحافظ ابن حجر يكي wannan shine hukuncin da الحافظ ابن حجر الأسقلاني ya yanke cewa kowa ya ba da shaida cikin mutanen kirki da imani da gaskiya da ilimi irin na sahabbai za a karba ko yaushe ne bakin sahabban ba kawai sai malam yace falyuraji kalamahu man sha al-mazid min al-bayan wanda ke son ƙarin bayani sai koma ya duba fatihul bari na al-hafiz ibn hajar al-asqalani kai daga nan kai da ka san shekul albani babban malami ne an ba haka ba ko daga farkon littafin nan zuwa nan yanzu an faɗi littafi ya kai tamanin to yaya me wa kai baka da kwaya ɗaya a ciki to amma sai ka yi naɗi kai ne za ka yi jawabi ranar juma'a akan littafin albani iya nan kawai yanzu ya faɗi wajen littafin sun kai tamanin ba a ci ɗaya bisa uku na littafin ba amma ta ji sai a ce ka je ka koma in ya san bai karanta ba bai duba ba zai ce ka koma ya san littafin kowa yana da shi a duniyar musulunci sai dai wanda ya ke siya ga littattafai nan birjik fatihul bari naira dubu goma ne naira dubu goma ne fatihul bari to ga shi nan na fukara wa ana kawowa mara bango naira dubu biyu da ɗari uku fukara wa sai ka siya ka ajiye kana ɗan dubawa ko to baka siya ba baka da fatihul bari baka da bukari sai ne kake bauta Allah da shi sai ya hin ma'ani da ta gada wurin kakanka ko mun fahimta don ba haka ba dan ne tunda an soke jahir ma'ani ba daidai bane bible ba daidai bane to ne daidai alkitabu wa sunna to ba ka dai kuma jahir ma'anin ka yana nan duk wanda ta faɗi maka sai ka ɗauko kana nazari to kuma da haka za ka bauta Allah in ka je ka shiga wuta kuma ka ce an cuce ka dan ne aka cuce ka ba ka cuce kanka ba saboda haka sai al-Sheikh al-Albani yake summa inna taqyid ash-shahadati bi arba'in fil hadith ath-thalith sannan kuma ka sani da cewa ƙayyade cewa wato sai mutum hudu ne za su ba da shaida kamar da zo a cikin hadisi na uku din nan الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله الظاهر وأنه حكمت النبي يا فتيش كاتم حديث عمر وأن يزو كاتم حديث لأكده معنى حديث عمر yana nuna cewa mutum biyu ya isa shaida wannan hadisi kuma yana nuna cewa sai hudu to sai Sheikh Al-Albani yake nuna cewa wannan mai guda hudu din Annabi ya faɗe shi da farko ne daga baya kuma ya dawo nuna cewa ma biyu din ma sun isar fasihi littifa'u bi shahadati sunayn a cikin wannan hadisi ainihin wato yana hadisin Umar yana nuna cewa mutum biyu ma sun isa su ba da shaida din a karba wa huwa al-umda shine abin dogaro dangane da wannan mas'ala ma'ana musulmi masu hali na gari da imani da ilimi da gaskiya an suka ba da shaida wana mamaci mutumin kirki ne Allah zai saka shi a aljanna هذا الشيخ الألباني يتي wannan kenan fa amma qawlu ba'd an-nas aqaba salati al-janaza ka gani ahli sunna mu addinin mu dole fa sai ana cewa kaza sunna ne kaza bid'a ne mun gane wannan wannan shine mafhumi na izalatul bid'a wa iqamatus sunna ba wai wani taro ne na yan iska ba ba taro ne na yan tasha ba a'a taro ne na me aka ce jama'atu izalatil bid'a wa iqamatus sunna to ko shugaban kungiya ya bid'a sai an gusar da ita a karkashin wannan sunan kenan mun fahimta dan haka nan ya gama gina sunna ne baki daya a cikin babin to waɗanne bid'o'i ne kuma ake yi to shine zai zo bayyana maka anan aƙalla sai ya ce wa amma qawlu ba'dhin nasi aqaba salatil janaza amma maganar da wasu mutane zaka ji suna faɗi bayan sun gama sallar gawa sai ka ji wani ya ɗaga murya ya ce ma tashhaduna fihi wata shaida za ku faɗi game da wannan mamacin ishhadu lahu bil khairi ku yi shaidar cewa wannan mutum mutumin kirki ne yana da alkhairi fayujibunahu bi qawlihim su kuma sai su amsa sauran jama'a kenan sai su ce salihun mutumin kirki ne aw min ahli alkhairi ko kuma su ce yana daga cikin mutane masu alheri wa nahu zalika da makamantan irin waɗannan kalmomi da mutane suke faɗi da limamin da mamudin da suke faɗi sai al-shaykhul albani yace falaysa huwa al-murad bil hadith qata'an yanke kai tsaye ba shine abin da ake nufi da wannan hadisi ba hadisin hadisan da ke nuna in an yi shaidan musulmi mamaci zai samu aljanna to ba wai irin wannan shaida ake nufi ban an idar da sallar gawa liman ya waiwayo ce wace irin shaida za ku faɗi ga mamaci ko kuma ku ce mutumin kirki ne to ba wannan shaidar ba ce ya ce bal huwa bid'atun qabiha wannan irin abin da ake muguwar bid'a ce mummunar bid'a jama'a an fahimta ko in dai ana karatu sai an ce kaza bid'a ne kaza sunna ne in baka so ba dole bane fa ka zauna sai ka tafi ka je can akwai ɗan ɗariƙa suna can suna koyar da bid'a ka je a koya maka baki ɗaya ku je ku hallaka amma in dai izala za ka yi to sai an ce maka kaza sunna ne kaza bid'a ne billahi allazi ko za ka narke wannan kalma an fara ta kenan insha Allah har ran da mahadi zai zo ya bayyana ya karɓi wannan aikin sai an ce kaza bid'a ne kaza sunna ne kaza shirka kaza tauhidi kana so baka so ka bar garin ka mutu ko ma yaya za ka yi in wana ma ya mutu sai an samu wani ya miƙe yana faɗi don addinin Allah ne Allah ba zai taɓa barin mutane su zauna haka siddan ba tare da an an mayyaze ba shi yasa Allah yake ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alaihi hatta yumayyiza al-khabitha min at-tayyib ba yadda Allah zai iya bar mutane haka siddan kara zube su mutu su shiga wuta a'a sai Allah yake sai ya ware nagari sai an ware yan banza sai an gane to ya za a gane ya za a ware sai an bayyana kaza bid'a ne waɗannan su taurare dan su shiga wuta wannan sunna ce waɗannan su bi dan su shiga aljanna mun fahimci wannan da kyau ko li'annahu lam yakun min amali salaf yace saboda irin wannan abu da ake yi ba shi daga cikin aikin da annabi da sahabbai suka yi wa li'anna alladhina yashhaduna bi dhalika la ya'rifuna al-mayyita fil ghalib kuma ma ai so da dama waɗanda suke ba da wannan shaida da dama ba su san mamakin ba an kira ku sallar gawa kun zo kun taru kun zo kawai liman ya ce wata shaida za ku ba kun ce mutumin kirki ne so da dama ma wasu ba su san mamakin ba bal qad yashhaduna bi khilafi ma ya'rifuna yace so da dama sukan ainihin ba da shaidar sabanin abin da suka sani ne wasu sun san shi din mutumin banza ne amma saboda su faranta ran liman da ran dangin sai su faɗi shaida saɓanin abin da suka sani na halin su na banza istijabatan li raghabati talibi shahada bil khair saboda wai suna kwaɗayin wanda ya nemi su bada shaidan nan su bada shaida ta alheri saboda suna kwaɗayin kawai su amsa mai su biya musu bukatar su faranta musu rai ko sa samu abin hannun su jama'a an fahimci wannan da kyau الدكتور الشيخ صالح السهيمي wani malamin mu cikin malaman jami'ar islamiyya da ke kulletu da'awa ya ce a ƙasar misra aka zo aka kira wani irin malaman bid'a ya zo ya yi addu'a ga wani mamaci da ya mutu kasan malaman bid'a in aka yi mutuwa in suka je ta ajiya sai su ce a karanto kaza don su samu kuɗi ne ba addinin musulunci ba ne ka je ta ajiya wai don to a karanta kaza a karanta kaza duk bid'a ne wannan hayaniyar zaman zaman addu'a uku bid'a ne zaman da kuke na karɓan gaisuwa wannan taron makoki taron bala'i ne kuke yi ba daidai ba ne wajibi ana mutuwa ko a kama gaban shi mai gona ya tafi gona mai ofis ya tafi mai tafiya umara mai tafiya ko ina kowa ya fashe kowa ya tafiya shi yana nan cikin littafin minhajul muslim na abubakar jabir al-jazair ta iya yiwa ka ruɗu da wasu maganganu da zaka gani cikin al na nawawi duk kuskure ne cewa wai ya halatta a yi taron ainihin makoki babu inda ya tabbata cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka suna zuwa sai ka ji sun ce a karanto kaza a karanto kaza to shi ɗauko shi ma aka yi sai aka zo aka ce mishi akar makallahu shine sai ainihin aka ainihin ce akar makallahu muna son ka karanta a mamacinmu ƙur'ani a yi miki addu'a shi kenan sai aka baiwa malam kwandala haka junaid wahid sai jawo aya khuduhu fagulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu sai suka ce hayya ba lafiya malam yace ku a kwandala ɗaya kuke son mamakin ku ya samu aljanna ku kawo kuɗi da yawa aka je howa zo biya sai kuɗaɗe suna fitowa sai ce ya ayyatu hannasul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati sai suka ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga sun maida al'amarin Allah wasa musan mala ya ja aya khuduhu faghulluhu ku kama shi ku mushi kukumi ku daure shi ku wurga shi cikin wuta ku sarƙafe shi ta a ana ƙara malam kuɗi shi kenan sai malam yake ya wannan rai mutum ya kirki dawo ta shiga aljanna an fasa wuta sai kuma suka ce alhamdulillah kaji kamar malam yake da wuta ke da aljanna Allah ya kiyaye ku sai kai a hankali in ba haka ba sai ka faɗa bid'a wai su suna yin haka ne zannan minhum anna zalika yanfa'ul mayyit wai yin haka zai amfanar da mamaci wa jahalan minhum kuma wannan jahilci ne daga gare su sun jahilci bi anna shahadatan nasu a inna ma hiya allati tuwasiqu alwaqa fi nafsi almashhud lahu shaidar da za ta amfanar da mamaci ita ce shaidar da ta daidai da hakikanin yadda ainihin shi wannan mamacin yake wanda ake ba da shaida a kan dan iska ne ko kafiri ne ko fasiki ne ko zindiki ne duk abin da za ku faɗi a kansa saɓanin abin da yake a hakika ne Allah ya sani Allah ba zai canza saboda ainihin wato faɗar da kuka yi ba don ba kowa ne zai ba da shaida Allah ya karɓa ba كما يدل على ذلك قوله في الحديث الأول كما يدل حديثي نفرق يتنون من عند النبي يقول إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر Allah yana da wasu mala'iku waɗanda suke magana a bisa harshen ‘ya'yan Adam, a bisa harshen ‘yan mutane kenan game da abin da ke tare da mamaci na alkhairi ko na sharri. To Allah yana da wasu mala'iku waɗanda yake ya wakilta su mala'iku ba sa ƙarya mala'iku ba za su karɓi sadaka ku su canza abin da Allah yake nufi ba la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna duk abin da aka umarce su suke kuma ba su saba wa Allah dan haka sai waɗannan mala'iku su zo harshen mutane masu kirki masu adalci idan mutumin banza ne sai ka ji waɗannan mutane suna cewa tir da waje an huta idan kuma mutumin kirki ne sai ka ji suna cewa Allah ya ji kanwa ne sai Allah ya karɓi wannan shaidar mala'ikun ne suke magana a harshen waɗannan mutanen shine a ran nan da muka karanta wannan hadisi kamar yadda nake gaya mana nake ashe ba ma wai aljani ya magana a harshen mutum ba a'a mala'ika ma ashe yana magana akan harshen mutum mun fahimci wannan ko duk matsalolin ba ku karatu bane shi yasa kuka cewa za a aljani ya magana aljani dama kowa san aljani yana magana aiki taurin kai ne jahilai yasa suka karyata waɗannan abubuwa su kuma waɗanda ake gani da ruwan malanta da abin da ya shafe su ake ganin kamar wai malanta su ce ta sa suka karyata waɗannan abubuwa a'a ba malanta su bace ko dai dama ba su karatun ba kawai sun zama malamai ne irin malamai haka rashin malamai suka zama malamai ko kuma sun san abin hakika amma sai suka ɓoye suka ce ƙarya ne amma ba haka ba magana da aljani ba wani bakon abu bane ne kowa zai iya magana da aljani abin da ake so ka gyara aƙidarka ta zama ta gari imaninka ya zama kyakkyawan imani ne to shi kenan wallahi azim Allah zai sarrafa kowace halitta gare ka ai ya zo a cikin ainihin a littafin suyuti laqtul murjan fi lafa'is ahkamil jan al-imam suyuti ya kawo daga al-imam ahmad ibn hanbali khalifan garinsu ya aiko cewa ga wata yarinya a gidana aljani ya buge ta imamu ahmad ya aika da wasu takalma manya-manya masu katin-katin dunduniya ya ce aje a tsaya daidai kan wannan yarinya a yi magana da wannan aljani a ce imamu ahmad ya ce ki fita ki ba wannan yarinya guri ana zuwa aka ce imamu ahmad ibn hanbali ya ce ga magana ɗayan abu biyu ko dai ki fita ki baiwa wannan yarinya guri kar ki sake dawo mata ko kuma imamu ahmad ya ce ai miki lugude saba'in da wannan kwama-kwaman takalma wanne kika zaɓa sai ta ce zan fita ba dan komai ba saboda imamu ahmad ya ne wa allah da manzon allah fa'a mu ma dole ne mai fa'a ta ce wallahi ba wai jikin wannan yarinya mara lafiya ba ko daga iraq imamu ahmad bin hanbal ya ce gaba ɗaya ya haramta mana zama za mu fita mu batta to amma kai zindiki zuciyarka ta cika da hasada da munafunci da kisisina yaushe za ka iya sarrafa aljani aljani wasa ne ba wasa ba ne za ka zo ka nemi shi magana ya zindima maka zagi a ko wanda irin haka ta faru eh matar shi ba lafiya yana ƙaryata waɗannan abubuwa shikenan sai ɗauko ƙur'ani sai hau karanta suratul jinni aljini zindima mishi ashir ya ce sai na lalata ka rufe ƙur'anin ya fice Allah ya shiryar da mu akhrajahu Ahmad al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na uku shafi na 242 wa Ibn Hibban da Ibn Hibban a cikin lamba hadisi na 749 sai yake ka duba al-mawarid ma'ana mawarid az-zam'an ziyada ne akan ainihin sahih na Ibn Hibban والحاكم ده الحاكم أتكن المستدرك أتكن مجلد نفر كوشا في نقل أكد فبعين تقوز وقال في الإمام حاكم في صحيح على شرط مسلم وأن حديث يا إن جنت أبي شرط إمام مسلم ووافقه الذهبي الإمام الذهبي مثل موافقة إذا سقط الشيخ الألباني هذا يدل على أنه قد رضي بما حكم الإمام الحاكم والذهبي لسان لك الشيخ الألباني يأتي حديث كذا حاكم يا إنجل تأتي ذهب يا يدد مجانا فيكما ألباني في شروع to ya yadda in bai yadda ba nan take zai kawo gyaran ko kuma ce akwai gyara akan wannan magana amma ba nan ne gurin gyaran ba don kaje kana binciken sauran littafan shi sai ka je sai ka samu inda ya tattauna wannan magana walahu shahidun min hadisi abi huraira wannan hadisi yana da ainihin hadisin da zai kara miki karfi wani hadisin yake takhariji wancan hadisi na uku da yake cewa ma ma min muslimin yamutu fa yashhadu lahu arba'atun min ahli abiyati جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تبارك تعالى وتبارك قد قبلت قولكم أو قال بشهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون وانا حديث يجي تخريجي أما كمان تابقون باب تخريجي تو يا كاو حديث في شرح سنن يا كاو تخريجي mun gano wannan ma'ana hadisin shine babu wani mutum musulmi da zai mutu a samu mutane hudu su yi mishi shaida daga gidajen makwabta waɗanda ke kusa da shi su da cewa ba su san komai tare da shi ba sai alheri sai Allah maɗaukacin sarki ya ce na yarda da maganar ku ko kuma ya ce na yarda da shaidar ku abubuwan shi na laifi da ba ku sani ba shi yasa ba ku faɗi ba ku kuma na gafarta mishi wannan hadisi shine yake karraja shi akan haka yace wannan hadisi akwai hadisin da zai shaida shi in ba ku manta ba wancan ainihin wannan hadisi din gashi da ya kawo takrijin shi shine to sai yace akwai hadisin da zai kara wannan ƙarfi ya gama takharijin wancan fa saboda akwai magana da zai kar ku zo ku rudu da ita saboda in baka san yadda takhariji yake ba sai ka zo malamai sun inganta hadisi sai su zo suna magana wani hadisin daban in baka kware ba sai ka ce wannan ake magana kamar inda Sheikhul Albani ya kawo cikin littafin shi sifatu salatu Nabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo hadisin Abdullah dan Umar cewa Annabi yana dunkul hannunsa idan zai tashi a sallah da ya gama kawo hadisin sai ya ce amma hadisin da aka ce wai annabi yana yunkura ya tashi kamar kibiya wato zai dogara akan hannun shi ya ce wannan hadisi hadisi ne mai rauni bai inganta ba to shi ne wasu da basu san karatu ba kwata-kwata shi ne sai ce wai wancan hadisi na dunkul hannu a shekul albani yake magana a a baki ake magana ba an yi maka iqamatu sunna ne sannan sai aka zo aka maka izalatul bid'a an nuna maka nagari din ne gashi sai aka zo aka ce amma kaji kaji kaji wani abu da bai inganta ba dan kada an gina ka akan abin da yake daidai ka je ka samu wani abu yana karo da wannan abu da yake daidai sai kuma ka zo ka ce to kuma ya za a yi to tun kafin haka ta faru shine aka nuna maka fa ga wani abu bai inganta ba ko kai karo da shi kai ya ruda ka game da wancan da muka baka jama'a an fahimta to shine wannan hadisin ya inganta to sai yake kuma duk da haka dai hadisin akwai hadisin da zai tsara mashi karfi wanda Abu Hurairah ya ruwaito shi wannan ashahid din sai yake akhrajahu Ahmad Ahmad ya fitar da shi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da takwas daidai wa fihi shaykhun min ahli al-ilm lam yusamma yace a cikin wannan shahidin ba cikin asalin hadisin babin ba fa akwai wani malami daga cikin malaman ilimi wanda ba a faɗi sunan shi ba warrawi anhu Abdul Hamid ibn Ja'far az-Ziyadi almajirin shi kuma da ya ruwaito hadisin daga wurin shi mai suna Abdulhamid dan Ja'far az-Ziyadi a Sheikhul Albani yace lam ajid lahu tarjamatan ban samu malamin da ya kawo tarihi su ba cikin malaman da ke kawo tarihi ni ma na yi iya dubawa ta ban ga tarjama shi ba gaba daya ma'ana shi wannan shekun min ahlil ilmi wannan malami daga cikin malamai dinnan wanda aka ce a cikin isnadin lam yusamma ba a ma faɗi sunan shi ba ka ji ɗaya kenan ko an sami mai kenan an sami ibhami almajirin shi kuma abdulhamid ibn ja'far az-ziyadi shi kuma ba a samu tarihin shi ba gaba daya ya zama mai kenan majhul ya zama riwayatul majhuli anil mubhami wannan shine can kureje ta yan gayu illa ɗaya kawai ta isa ta kashe hadisin balle an samu biyu ma'ana a cikin ka'idar ilimin hadisi ba a yadda ka zo ka ce malami na ya gaya mana ba a'a waye malamin ka gaya mana sunan shi ko kai ka amince da shi ka san shi mu ba mu amince ba sai ka faɗi sunan shi ta iya yawa malamin ka ne amma ba a karban hadisi wurin shi ko dai zama ba mutumin kirki bane ko kuma mutumin kirki ne kwakwalwar shi ba ta hadda to duk waɗannan illoli ne don haka dole ka faɗi malamin ka to Abdul Hamid ibn Ja'far Ziyadi sai ya ce an shaykhin min ahli ilmi na karɓo wannan hadisi daga wani malami cikin malamai to sai aka bincika ba a san shi kanshi Abdul Hamid dan Ja'farin din ba malamin nashi kuma da ya koye shi to balle kuma a san shi to don haka shi wannan shahid din albani ya kawo maka shi ne don ya nuna maka cewa ka ji duk inda ka ganshi ka ji ya haɗu da illoli guda biyu in kuma ka samu tarjamar wannan ɗin shi ainihin abdulhamid ibn ja'far ɗin ibn ja'far ziyadi mai yiwuwa a nan ka samu tarjamar wannan malamin nashi da wahala ne kuma ka samu in dukkanin su ba su halatta a karɓi hadisi wurin su ba galibi in ka ga haka mun gane wannan balle duk iya bincike mu dai mun bincika shi ma gashi yace walam ajillahu tarjamatan ban samu inda aka yi tarihin shi ba to in baka samu inda aka yi tarihin shi ba yaushe zaka iya ya zama majhuli kenan a wurinka baka san shi ba don haka sai ka hukunta da cewa wannan hadisi ya zama ba'ifi to wannan shahid din shi shahid din shine ba'ifi amma aslul hadith sahih sai ce walahu shahidun akhar har waye wancan hadisi dai na farko da ake magana akwai wani wanda zai kara da shi shi kuma mursalun shi kuma mursali ne an bishir bin ka'abin daga bishir dan ka'ab bishir ɗan ka'ab ya zo ya ce a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bishir ɗan ka'ab ko ya zama shi ne sahabin hadisin a'a bishir ɗan ka'ab ya zama shi ne tabi'in hadisin sai zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tabi'i bai ga annabi ba ke to mursali kuma dama malamai suka ce wa mursalin minhu sahabiyyu faqat shine wanda aka cire sunan sahabi to wanda bai ga annabi ba ya zo ya ce annabi ya ce ya aka yi haka to ya zama mursali malaman hadisi ba za su karbe shi ba shi yasa al-imam muslim yace al-mursalu indana wa inda ahli al-ilm bil akhbar laysa bi hujja yace mursali gurin mu malaman hadisi da sauran malaman duniya waɗanda suke da ilimin hadisi ba hadisi ne abin karbe ba mursal mursal ba wai hadisin da aka aiko shi ba ku daina wa malaman hadisi shishigi in suka ce mursal ba daga aike bane ba daga risala bane daga risul ne sauri rislu sauri risala saƙo tun aka ce mursal hadisin da aka cire sunan sahabi tabi iya ce annabi ya ce ya samo asalin shi ne daga naqatur risila ko rasila ma'ana gaggawa tabi'in yana gaggawa ya ce annabi ya ce don haka sai zara sunan sahabin ba wai hadisin da aka aiko ba duk waɗannan kalmomi ne na istilahiyat waɗanda in ba ka je wurin malaman da suka san su ba ka iya fassara su daidai mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu sai ce shi wannan shahidin mursal shi kuma akhrajahu abu muslim a abu muslim shi ya fitar da shi alkajji abu muslimin alkajji kama fil fatah kamar yadda yazo cikin fathil bari mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da saba'in da tara to ka ji wannan ko to ƙarshe a shekul albani zai cikkashe maka wannan babi da wata matsala wadda yake kowace ƙasa la'anatullahi ala iblis shedan ya riga ya yada bid'a dukkan duniyar musulunci tun zamanin maguzancin farko har na ƙarshe wannan bid'a ita ce duk sanda rana ko wata ɗayan su ya kusufi sai kaji an ce yau wani waliyi ya mutu yau an haifi wani waliyi idan aka ga tauraro ya yi shu da daddare sai a ce wani waliyi ya mutu duk waɗannan hurafat jahiliya ne ƙarerayi ne baki ɗaya na zamanin maguzanci shine sai a shekul albani ya ce alwafatu indal kusufi rasuwa a lokacin kisfewar rana ko wata ma'ana mutumin da ya mutu lokacin da rana ko wata ta kisfe shin akwai wata daraja ne da ake nufin ya samu ko kuwa shine sai ya ce almas'alatu sabi'a wal 20 mas'ala ta 27 وإذا اتفق وفاة أحد أحد مع انكساف الشمس أو القمر إذا رسوا وني تيديدي تارد كسفي ورانا قوة وني يارس سيديدي دلوكة رانا قوة تنكسفي فلا يدل ذلك على شيء وأن با ينون وانا أبو كومي بينون وانا الدرجة ناجي قوة ولتكا قوة أبنا واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفى من خرافات الجاهلية يتي قدر تشي واوي wannan alama ce da ke nuna daraja da girman wanda ya mutu ɗin to wannan na daga cikin ƙarirai na zamanin maguzanci allati abdalaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama maguzancin da manzon Allah ya bata shi yawma mata ibnuhu ibrahimu alaihi salam ranar da dan annabi mai suna ibrahim al-mu'azzam at-tayyib at-tahir lokacin da ya mutu a wannan lokacin manzon Allah ya bata wannan bid'ar in ba manzon Allah ba duk duniya sai sauran annabawa za a sami irin wannan adalci sai kuma bayan Allah da waliyai na gari rana ce ce hususi da safe da hantsi a daidai lokacin sai zama dan manzon Allah ya mutu baki daya jahilai sai suka hau cewa wane mutum saboda karama wannan da kaga har rana ta kisfe sai manzon Allah da gudu ya shiga cikin gida zai ɗauko mayafi saboda gigi cewa ya ji bid'a za ta shigo sai ya manta sai ya fusgo riga sai da Aisha ta biyo shi da gudu ta san mayafi yake son ya ɗauka ta jefa mishi mayafin ya ɗauka ya saba ya rinka yawo yana cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah rana da wata alamomi ne cikin alamomin Allah waɗanda yake nuna bunƙasar shi da isar shi da kuma cewa zunuban mutane sun yawa su tuba wannan baya nuna cewa wani ya mutu ko an haifi wani annabi ya ce in kun ga haka ta faru ku yi sallah ku yi kaza ku yi kaza kamar yadda zamu zo mu ji hadisi zai faɗi karara jama'a mun fahimci wannan da kyau to yanzu in ba annabi ba waye za a iya samun wannan adalcin tare da shi kai yanzu ɗanka ya mutu a mukiyan nan rana ta kusufi jahilan mukiya suka ce wane mutum kaga wannan dan saboda mutuwar shi har rana ta kusufi sai ka ji kana masha Allah masha Allah wai kuma daga nan sai a hauli ka fostan ka ana kawo maka kuɗi in ba dan mutane wawaye bane dan mutum ya zama wali sai ku sai ku bashi kuɗi waliyan gaskiya sun an ba su kuɗi ma gudu suke su tsoro suke ba sa karbe me za ba duniya bace inna lillahi ibadun futana sallaqu dunya wa khaful fitana bayan Allah na gari duniya ba saki uku ba saki dubu suka yi mata saboda tsoron me tsoron fitina kada addinin su ya cutu Allah ya kiyaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن al'imam muslim ya ruwaito hadisi sahihi cikin littafin shi Uwais ibn Amir al-Qarni wani cikin tabi'ai ne manzon Allah bai gan shi ba amma Allah ya sanar da manzon Allah game da shi manzon Allah ya ce akwai wani mutum bawan Allah sunan shi Uwais ibn Amir al-Qarni yana da matukar biyayya ga mahaifiyar shi duk wanda ya tsawon rai Allah ya haɗa shi da wannan mutumin ya ce ya roƙa mai Allah wali ne duk abin da ya roƙa Allah na amsa ran nan sai sai na umar ya kai ziyara da ya kai ziyara ƙasar yaman sai ce a fikum qaraniyin a cikin ku akwai kabilar karan suka ce eh akwai suwaye suka tattaru gefe guda ya ce wane ne uwais ibn amir alqarni cikin ku sai ce ni ne ya ce kana da uwa ya ce eh ya ce akwai wani mele tabo a jikinka haka kamar wuta ta ce ya ce eh yace manzon Allah ya siffanta mana kai ya ce kana da uwa kana da alama kaza a jikinka ta wannan mele kana da biyayya ga uwarka kuma kai bawan Allah ne duk abin da ka roƙa Allah na amshe kai min addu'a ya daga hannu yawa sayyidina Umar addu'a sai sayyidina Umar ya zaro takarda sai ya rubuta wasiƙa ka je gwamnan ƙasar ku ya ɗibi kuɗi ya baka sai ya sheka da gudu wani ya ba sa karban kuɗi namu fa wane mutum in ka hana su ma sai su nemi su turmushe ka malam ka gani su ba sa karɓe don me sun san cewa sai ka hallaka mun fahimci wannan da kyau ko to amma har ka ga mutum yana faɗa akan walittaka wallahi dan ta zama kuɗi ne in bata zama kuɗi ba in dai kai wali ne na gaskiya duk garin nan su haɗu suna yakin ka wallahi in kai waliyin gaskiya ne baka yakin su saboda waye ke tare maka yakin Allah manzon Allah cikin hadisi sahihi na sahih al-Bukhari yace man adali waliyan faqad adantuhu bil harb duk wanda yake gaba da walina Allah da kanshi ya faɗi yace ne mishi izini ya shirya da ni da shi mu yaki in dai kai waliyin gaskiya ne duk garin nan su sa lasifika su ce makareci ne kai wallahi ba za ka yi faɗa ba saboda me Allah ne yake maka yakin kai idan waliyin ɗariƙa ka waliyin gaskiya ne duk wanda zai zo ya zage shi ya zage shi duk wanda zai kafirta shi ya kafirta shi duk mai fasikantar da shi ya fasikantar da shi Allah zai mishi yaki in gwana ƙarya ne dole ka tashi ka kara abinka addinin ku ya zama addini ɗaya da uban annabi Ibrahim kenan uban annabi Ibrahim me suka ce me suka ce game da annabi Ibrahim lokacin da suka samu ya karere waɗannan gumaka sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina waye ka kare allolin mu haka kaji wawaye waye ka karya allolin mu haka innahu la min az-zalimin az-zalimin ya cuci alloli to ya za a yi sai aka yi shawara abinda za a yi a kama annabi ibrahim a kone shi wansuru alihatakum ku tashi ku kare allolinku in ba haka ba wannan yaron duk baki ɗaya duk Allah da kuka gina zai zai watse muku shi a to ashe duk sanda ka ji kai za ka tashi kai wa waliyin ka yaƙi waliyin ƙarya ne in na gaskiya ne Allah ne zai kare shi mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa waliyan gaskiya sai su ce duk sanda kuka ji an zage ni kada ku yi faɗa waliyan gaskiya kenan har su ce wanda duk ya faɗa saboda an zage ni ban yafe mai ba dalili ai wanda aka ce Allah ke kare shi kuma wanne irin taimako za a kawo ai ba bukatar taimakon ku to saboda haka sai a shekul albani ya ce wannan bid'a manzon Allah ya bata ta ranar da ɗan shi mai suna ibrahimul mu'azzam ya rasu wan kasafati shamsu rana ta husufi a wannan rana fa khataban nasa manzon Allah ya tashi wa mutane khutuba wa hamidallaha wa asna alaihi anan ya ce wa hamadallaha kuskuren wasali ne wa hamidallaha da ahmada ya ce ya zama ainihin mazidi da alif amma tun da ya ce hamida ya sanya sulasi sai zama hamida ba zai zama hamada ba a ka'ida ta sarf mun gane kuskuren wasali ne ya sanya wa mun jaye din fataha kasara ce wa hamidallaha ya gode wa Allah wa asna alaihi ya yabi Allah me kenan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره da ita manzan Allah yake buɗe khutuba da ita manzan Allah yake buɗe duk abin da manzan Allah zai yi shi yasa aka sa mata khutubatul haja Abdullahi dan Mas'ud yace manzan Allah ya karantar da mu al khutubatu fil haja duk wanda yake sanye wata magana bukatar shi ta biya to ya fara gabatar da wannan sallar idi ce sallar roƙon ruwa ce kowace irin sallah ce irin abin da ake kenan bid'a ne da kuke fara hudubar sallar idi da kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan baki ɗaya dukkan shi tarkacen bid'a ne abin da yake sunna innal hamdalillah ko alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhir khutbati alhaja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuha ashabahu kaje ka duba littafin ikhtiyaratul fiqhiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma littafin fiqh sunna mujalladi na farko bid'a ne fara wannan takbirat da ake yi wajen hudu ba idi ba sunna bane bid'a ne da ake fara hudubar roƙon ruwa da istighfari astaghfirullah astaghfirullah a'a in dai kana roƙon gafara ta haƙiƙa to kai abinda manzo Allah ya zo da shi shine me innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار haka cikakkiyarta kenan manzon Allah haka ya koyar da sahabban shi kasuwanci za a kulla za a sai gida ko za a sai da mota ko za a yi duk wani al'amari da ake roƙon Allah ya biya wannan bukata a cikin alheri aure za a ɗaura hudubar juma'a hudubar idi duk abin da za a haɗa a yi sai a yi irin wannan to ana neman albarka kenan amma har kuka rabu da bid'a ai kuka rabu da sunna kuka zo kuna yin bid'a an zo za a daura aure wannan limami ya sawo rawani dami guda alhamdulillahi rabbil alamina wancan arrahman waye koya muku haka sai maka akai ko ina ake biya fatiha ko ina ake biya fatiha dan me baka yin ta a tahiyan haka ne sai inda manzon Allah yake ayi anan ba a yin fatiha kwata kwata karatun fatiha bai taso ba bari sai ka zo sallah anan khutbatul haja za ka yi dan ka san addini in baka yi yadda aka ce ba ko kai Allah ba zai karba ba da za ka zauna zaman tahiya ka ce bismillahir rahmanir rahim alif lam ba suratul baqara ba Allah ba zai karbi sallar ka ba sai kai ne at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi ko baka kauna Allah sai kai haka in baka haka ba bukatar ka ba ta biya to komai yana da gurin shi ko in ka fahimci wannan da kyau da za ka sai babban mota da ake zuba mata gas ka sa mata fetur za ta tafiya karaman mota da ake sa mata fetur ka sa mata gas za ta tafiya to sai addinin musulunci ne inda kaga dama ka ɗauka ka sa an ce ba haka ba ka ce kun ji ce fatiha ba ta da daraja to yanzu kai da ka ɗibi gas ka zuba wa ƙaramar mota ba ta tashi ba muka ce lallai sai ka zuba fetur shi kenan gas bai da daraja kenan yana da daraja amma ba a nan ba to komai akwai mahallin shi li kulli maqalin makan kowace magana na da inda ya kamata a yi ta a inda ya kamata a sata an fahimci wannan da kyau jama'a to shine sai manzon Allah ya yi wannan ainihin khutuba ya goda Allah ya yabe shi sun maƙala sannan manzon Allah yake amma ba'adu to bayan haka wannan yana daga cikin sunnar magana in kai jawabi kai jawabi sai ka ce amma ba'adu to dangane da khutubatul haja wani lokacin sai annabi ya yanke zai kawo ayoyin wani lokacin kuma sai kawo ta da ayoyin cikakku ke za ka gani yadda wani lokaci mu kawo da ayoyin wani lokaci sai mu yanke saboda a samu a yi ne tajridul mutaba'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam tsantsar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ran da muka yi kuskure in mun gane sai mu zo mu bayyana mu gyara in ba mu gane ba kaga muna fata Allah ya gafarta mana kenan tunda daidai muke nema amma an ce maka gashi daga manzon Allah ta ce a'a duk limaman garin nan duk limaman garin nan ina ruwanka da su in ka mutu kai kadai ne a kabari kuma wa za a tambaye ka ya ce ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum ko sunan annabi ba a gaya maka a kabari fa mutumin nan da aka aiko muku me zaka ce game da shi wallahi ko kai ne ladanin garin kun kana bid'a ba za ka iya cewa muhammadun rasulullah kaga dai kullun zaka kira sallah ko wallahi sai kalmar ta su bace maka amma in kana bin sunna nan da nan sai ka ce muhammadun ba annab muhammadu ba sai su ce shi fa ai kuwa rasulullahi ai manzon Allah ne ja'ana bil bayyinati wal huda wattaba'ana ya zo da gaskiya da bayani mun bi ta ce dama mun san kai mutumin kirki ne muna dan gwada ka ne kaga wurinka can inda zaka zauna da a wuta da baka ba da wannan jawabin ba sai tsalle ja baya a ce a Allah ya so ka Allah ya rufa maka asiri ga mazaunin ka can yanzu sai ka hangi aljanna to ya ubangiji a banni in je in shaida a mutan gida abin da na samu sai a ce a'a kwanta kai bacci shikenan yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu al kafirin kai mutumin kirki ne kalmar za ta faɗo a bakinka kai mutumin banza ne sai ka fi maka don haka ya za kai ka zama ahlus sunna ahli sunna shine mutumin da yake bin duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine sai manzon Allah ya ce amma ba'du to bayan haka dama yana cikin sunnan magana in kai hudu ba kai hudu ba yaka ce amma ba'du ayyuhan nas manzon Allah ya ce ya jama'a inna ahlal jahiliyyati kanu yaquluna maguzawa sun kasance suna cewa إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم wai rana da wata ba sa kistewa sai dan wani babban mutum ya mutu wannan aqidan maguzawa kenan manzon Allah yake ba haka abin yake ba wa innahuma ayatani min ayatillah rana da wata alamomi ne daga cikin alamomi waɗanda ke tabbatar da ɗayantaka Allah ka duba da kyau ka gani akwai wata fitila da za ka iya haskawa wadda za ta bishe rana duk hasken fitila ka kunna ta da rana sai rana ta kashe haskenta wannan alama ce da ke nuna babu wanda ya isa yi irinta sewa sai alwahidul qahhar al-ahadus samad allazi la ilaha illa huwa to akan haka rana din nan da wata alamomi ne da ke nuna ɗayantakar Allah alamomi ne da abubuwa ne waɗanda ke nuna su bayan Allah ne amma manzo Allah ya ce aka waye gari a ranar kiyama sai Allah ya zuba su a wuta ana tashin alkiyama sai Allah ya dunkula rana da wata sai ya zuba su a wuta laifin me suka yi ba su laifi ba ko miskala zarrati rana saboda biyayya wata ran manzon Allah ya kira Abu Zarri kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito manzon Allah ya ce ya Aba Zarri wannan rana ka san da take zuwa kuwa yace a'a ban sani ba Allah da manzon Allah su suka sani yace tafiya take yi kullun da yamma in ta gama kewaya wata sai ta tafi sai ta sujuda wa Allah in ta yi sai a ba ta izini sai a ɗaga mata ƙarƙashin al'arshi sai ta wuce haka za ta yi ta yi sai ƙarshen duniya sai ta zo ta sujuda a ce daga kanki an karɓi sujuda ki amma ki koma inda kika fito turan nan ne za a ganta ta bullo daga yamma ko ka ce Allah na tubaran nan ba za a karɓa ba an kulle mun fahimci wannan da kyau ko kaga biyayya take ga Allah to me tai za a saka ta a cikin wuta a ranar alkiyama me wata ya za a saka shi a cikin wuta a ranar alkiyama sai malamai suka ce ai hikimar wannan saka rana da wata da za a wuta shine dan Allah ya gama kunyatar da masu bautar su ku da kuke bauta rana da wata ma ga su an watsa su a wuta ku da kuke bautar duwatsu da sauransu ga su an watsa su a wuta ba shi dama in aka tashi alkiyama fa kowa ya hankali fa jama'a wallahi tallahi duk wanda ya sauƙaƙe maka al'amarin tashin kiyama ya kai ka ya baro ka babu sauƙi ko kaɗan mun fahimci wannan da kyau abinda Allah maɗaukacin sarki ya ce yau mai sirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi ran nan da dan uwanka da uwarka da ubanka da ƴaƴanka kowa ka gani gudu kake saboda kai ci kwalaka ko da dan wani sagi tsakaninku mun fahimci wannan kowa ta kanshi yake annabawa ta kansu suke malamai ta kansu suke balle fa waliyai fa a nan duniya ma waliyai ba taro suke ana taro ane musu tafi ba duk waliyi kaga ya hawo ka tafila ane mishi tafi ƙarya ne fa kamfen ake waliyan gaskiya ɓuya suke je suna bauta Allah Allah kadai suke tsoro ba a liƙa hotonsu ba a yi musu wani tafi an fahimci wannan da kyau jama'a saboda haka idan mutane sun fahimci wannan da kyau sai manzon Allah yake ranar alkiyama in aka tashi mutane gaba ɗaya kalmar farko sai Allah yake wanda duk yake bautawa wani abu yau to ya bi wannan abin masu bautar rana su bi masu bautar wata su bi masu bautar ɗagutai manzo Allah yake sai su bi su yace wannan al'umma sai su tsaya wuri ɗaya tare da su da munafukansu nan ma duniya ba haka ake tare ba to sai an zo sannan Allah yake wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna to sannan za a raba fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir a ce a ware mutanen banza su fita daga cikin mutanen kirki to saboda haka tashin alkiyama babu sauki a cikin al'amarin wanda duk ya sauƙaƙe maka ai ba komai ka kwantar da hankalinka kai dai kai mana hidima ka kawo hadaya muna nan wallahi ƙarya ne ba wanda yake nan manzo Allah yake wa kalamur rusuli yawma idhin Allahumma sallim sallim manzannin Allah ma abin da za su faɗa kenan Allah ka rufa mana asiri Allah ka kiyaye mu su ma abin da suke cewa kenan shi ne sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama yake la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi rana da wata ba sa kissewa saboda wani ya mutu ko kuma wani ya rayu ba dan an haifi wani ko dan wani ya mutu suke kissewa ba walakin yukhawwifu Allahu bihi ibadahu sai dai Allah yana tsoratar da bayin shi ne da kissewa rana da wata din duk sanda ko ga rana ta kusufi ko wata ya kusufi to da mutanen da ne kashe su za a yi amma mu albarkacin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muke ci idan laifin ya yawa sai Allah ya karkatar da rana sai ta ainihin kifte sai a juye rana tsaka sai ga dare yayi taurari sun fito mun fahimci wannan saboda manzon Allah wata ran ya kwana yana wata sallah ya roki Allah cikin addu'o'in da yake yi shine kada Allah ya mana irin wannan kwabe yadda aka yi mutanen da ba don haka ba yanzu an yi laifi ya ninka na mutanen da din to idan laifin ya ƙazanta sai Allah ya kiffa rana sai a tsorata sai Allah ya kiffa wata sai a tsorata to shine yukhawwifu Allah bihi ibadahu fa idza ra'aytum shay'an min zalika idan kuka ga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa rana ko wata sun yi kusufi fafza'u ila zikrihi ku koma kuna ainihin ambaton Allah menene ambaton Allah ambaton Allah irin wanda manzon Allah ya shar'anta shin da rana ta ku sufi a madina manzon Allah ɗauko mayafin fiye ya rinka yawo kwararo kwararo madina yana Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah yara suna mun tuba da dukan dan kowa haka manzon Allah ya da shi da yaran yan madina ko yan bangan madina to yadda manzon Allah ya yi shine fassarar zikrullahi ana sai aka ga manzon Allah ya tashi ya yi sallah ya yi addu'a to shine zikrullahi kenan yace sai ku razana ku je kuna ainihin wato ambatan Allah wa du'a'ihi kuna roƙon Allah wa istighfarihi kuna roƙon gafara Allah wa ila sadaqa ku yi ta sadaqa wal ataqati ku yi ta yanta bayi was salati ku yi sallah a ina a gidajenku manzo Allah yake fil masajidi a cikin masallatai hatta tanka kifa asirana ta yayi wannan magana ta tafi duk magana wani malamin fiqh da yake sallar kin wata za a yi ta ne kowa ya daki kowa ya ɗaki manzan Allah yake wa salati fi ghurfati imra'atika yace la fil masajid rana na kisewa sai a zo ba kiran sallah za ku yi irin ne da kullum addinin maka koya ba fa in ka mutu sai ka mutu kana ka shiga wuta
wuta sai a kuga ka kai tsaye kawai udkhulun nar ma'a dakhilina li Allah lam ta'budillah qat idan rana ce kusufi ba zuwa da kai kana kiran sallah irin na salawatul khamsi ba a'a sai a zo ai as-salatu jami'a as-salatu jami'a as-salatu jami'a na kai haka uku kenan can aka jima sai a sake as-salatu jami'a as-salatu jami'a as-salatu jami'a gwargwadon yadda aka ga cewa mutane sun taru sai a zo sai a tada sallah mun fahimci wannan da kyau jama'a to haka in wata yayi domin wata ya tabbata malamai sun gama bincikawa bai taba cewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba rana ta taba a zamanin manzon Allah sau daya sai manzon Allah ya fito sallah tare da jama'a to sai ce da rana da wata in sun fice sai ayi sallah wace irin sallah irin wanda yi a cikin jama'a annabi ya saboda haka haka ake yi malaman fiqh da suka ce sallar roƙon sallar wata za a yi ta kowa a gidan shi raka'a biyu irin sallolin yau da kullum ta rana ce za a yi ta a masallaci sai a ce a'a Allah ya ji kanku manzo Allah ga abin da yake magana manzo Allah ce a sauka in ba haka ba kuma shi kenan sai zama manzannin sun yawa kenan manzo Allah manzon Allah fuqaha manzannin Allah to wa za a bi manzo Allah za a bi shine al-Sheikh al-Albani yake hadha siyaqu ملتقط من جملة أحاديث سقطها في كتاب لي في صلاة الخصوص في صلاة الخصوص يكي وانا عينه سياكي وانا لفظي لك جناكاو نا تنسن توشي لي دقا عينه وتجملة وتحقي وادنيوة waɗannan hadisai a cikin wani littafi na mai suna salatul khususi ko ka san wannan littafin a sheikh muhammad nasir jinal albani kenan duk matsala sai da ya biyo maka littafi game da sunnan manzon allah a ciki don ne don kai ɗin nan ahalin sunna ta daɗe da maraicin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta taso cikin gwagwarmayar yan bid'a da mushrikai da ga babu tarkacen da baka taso cikin su ba shine ashekul albani Allah ya kawo mana shi rahmatan lil alamin kenan don wallahi duk mutumin da zai zo ya ce ku zo ku bi manzon Allah ga shi ba ra'ayina ba manzon Allah yake dan Allah bai zama mana rahama ba kunna fi fatratin min sunan mun kasance a cikin fatara ba ta kuɗi ba odoji ba kowa ya ci odoji ba ta amma fatara ta ne fatara ta sunna
ka shekara sittin a duniya baka taba jin an ce maka manzon Allah ya ce ba sai tatsuniya ake karanta maka kana zuba kuɗi kana gyaɗa kai kuma ka mutu ka je ma a quwwatul hujjati alaika to shine sai Allah ya kawo shi ya zo ya littafi ya siffanta sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya littafi ya siffanta sallar idi ga wannan littafi jana'iza da al'amuran da suka shafe shi duk matsaloli salatu tarawihi qiyamu ramadan qiyamul layl duk ba su sai aiki su tafai akai wannan kaɗan kenan sai wata rana in Allah ya taimaka za a zo a yi mako akan tarihin a Sheikh Nasiruddin Al-Albani a bayyana mutane tarihin shi da duk baki ɗaya abin da ya shafe shi ku ji iyaya ku gwada da na ƙasar ku ku gani sai kawai mutum ya zo ya sawo rawani dani guda sai an ce malam sun kuya zai shiga masallaci kawai ya zo ya zauna ya cewa mutane karya saboda Allah Allah ya kiyaye shine yake takallamtu fihi a cikin wannan littafi na mai suna salatul kusufi na tattauna ala turuqiha game da hanyoyin waɗannan riwayoyi na sallar kusufi wa alfaziha da lafuzzan su ثم جمعت في آخرها خلاصتها fi siyakin wahidin yace karshen wannan littafi sai na tattaro gaba daya hadisan na kawo su a cikin karshen littafin da lafazi daya wa hadha al minhu wannan da kaji na dan yanko maka daga cikin wannan littafi ne wa jilluhu fi sahihaini mafi yawancin waɗannan riwayoyi suna nan cikin bukhari da muslim wa sunan da kuma as-sunan al-arba'a wa ghairiha in aka ce as-sunan bayna as-sunan wal arba'a umumun wa khususun mutlaq in aka ce as-sunan al-arba'a ko al-kutub al-arba'a ko al'a'immatul arba'a to abu dauda at-tirmidhi nasa'i ibnu maja amma in aka ce as-sunan to zaka hada da waɗannan za kuma ka hada da su darumi sunan darimi sunan al-baihaqi da ainihin sunan ad-darqutni da sunan sa'id ibn mansur da makamantansu ina fata an gane wannan Allah ya shiryar da mu to wannan ƙarshen wannan fasli kenan dan haka idan an yi mutuwa ranar da rana ta kusufi ko wata ya kusufi sai a fito ana sallah a masallaci irin yadda sunna take raka'a biyu ruku'u hudu kowace raka'a za a karanta doguwar sura a yi karatu a yi ruku'u a ɗago a sake karatu a sake ruku'u a ɗago a tafi sujuda haka ainihin ake yin wannan sallah ɗin mun fahimci wannan da kyau jama'a to don haka mutane a je a koyi yadda abubuwa suke a sunna in ba haka ba waɗannan al'amuran jana'iza yanzu za mu zo za a yi maganar wankan gawa sai uwarka ta mutu sai ka je ka kira waɗannan matattun tsofaffin sun zo shikenan ita ta mutu su kuma matattu da rai su zo su ce za su yi mata wankan gawa ba abin da suka iya wata ko kulhu wallahu bata iya karanta ba fatiha bata iya ba bata iya manzon Allah salati ba wai kadai dan tashi kara 80 a duniya to dadewa a duniya shine yake dan me baka nemi gidinya gidanku ta yi maka wanka ba gidinya gidanku bata girme kowa ba amma ba tsufa ne yake sa a fahimtuwa na san addini ba in an yi mutuwa a rinka neman mutanen da suka san addini ba a je kawai shi kenan wancan tsohuwa ce shi kenan sai a bata mamaci su wanke ba su iya komai ba waɗannan tsofaffin yadda ko ga mazajen su dinnan tsofaffi an cuce su to mazaje ma da ke fitowa waje an cuce su balle waɗannan mataye abin da wannan tsohuwa ta iya miya kuka da huwar daddawa abin da ta iya kenan abin da ta iya kenan ba ta iya farfe su ba dan bai zo zamanin ta ba karatun hadisi ko dama ba ta ma taɓa jin shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aljahiliyatul ja'ira kenan Allah ya kiyaye الشيخ الألباني يأتي الفصل العاشر فصل نقوم غسل الميت wanke mamaci. المسألة الثامنة والعشرون مسألة عشرين تقوى الشيخ يتي فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله إذا وني cikin musulmi ya mutu to wajibi ne a samu wasu daga cikin jama'a musulmi su yi gaggawa su wanke shi amma al-mubadaratu faqad sabaqa daliluha fil fasl ath-thalith yace dangane da hujja akan gaggawa ai gaggawa da zaran musulmi ya mutu a je a wanke shi din nan dalilin ya gabata a cikin fasli na uku almas'alatu sabi'a ashar mas'ala ta goma sha bakwai alfaqaratu ha a cikin ainihin wato lamba ko kuma faqara ta ha safha as-salisa ashar shafi na goma sha uku a cikin tsohon bugu kenan kamar yadda na taba tambihi amma a cikin wannan bugu da ke hannun mu shafi na 23 to kaji idan mutum ya mutu a samu waɗanda suka tabbatar da gane yadda alamar mutuwa ɗin take mun fahimci wannan don kada mutum ya dogon kuma a jiya ƙuga shi a kabari ko kuma sai an ɗauke shi an tafi a jigawa na motsi ku zo ku ba yan jakan magori abin ɗaukar labari mun fahimci wannan a'a da mutum ya mutu a tabbatar tukuna mun fahimta to in aka tabbatar da haka sai a gaggawar yi mishi wanka to dalili akan haka ya gabata a cikin ainihin wannan shafi na ashirin da uku kamar yadda ne bayani a can baya da muka wuto inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a gaggauta da ainihin harkoki na gawa shine ike an yi ajiru bi tajhizihi da ya kawo asri'u bil janaza a gaggauta da al'amuran gawa sai a gaggauta a yi wanka din kenan wa amma wujubul ghasli amma dalilin da ke tabbatar da cewa yi wa mamaci wanka musulmi wajibi ne فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث saboda umarni da manzon Allah ya da aiwa mamaci wanka din a cikin hadisai da yawa ba ma guda ɗaya ba al-awwal hadisi na farko da zamu kawo anan qauluhu sallallahu alaihi wa sallam magana da annabi ya fil muhrim game da mutumin nan mai aikin haji allazi waqasathu naqatuhu wanda taguwar shi ta take shi ana hudu ba aikin haji ne yana hayakan taguwar shi sai ta hutsu ta kifar da shi sai ta sa kafa ta take shi a rantsin jama'a sai ya mutu da aka zo mishi wanka shi ne annabi sai ce dole sai annabi ya ce irsiluhu ku je ainihin ku yi mishi wanka ku wanke shi dima'in ku sa ruwa wa sidirin kuma ku sa ainihin baga ruwa an fahimci wannan da kyau jama'a to wannan dalili akan wanka din ne za a zo a kawo wannan hadisi ko da yake an kawo shi a can baya na magarya na ce baga ruwa ko magarya وقد مضى لفظه بتمامه yace lafazin wannan hadisi ya gabata cikakken shi wa takhrijuhu da kuma takhrijin shi me takhriji takhriji shine in ka kawo hadisi dalla dalla dalla dalla ƙarshen wannan hadisi sai ka zo ka ce wannan hadisi wane ne ya fitar da shi sannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba a takaicen takhriji kenan amma in ana son ai takhriji ne da fiqh al-ilmi bayan ka kawo hadisi da isnadin shi sai ka biyo malaman hadisan nan duk ka kawo tarihin su ɗaya bayan ɗaya sannan sai ka zo ka ce a ƙarƙashin wannan ya nuna wannan hadisi ya inganta idan da wani malami da ya taba inganta shi kafin kai sai ka ce wana wana wana wana duk sun inganta shi kamar yadda a shekul albani yake sannan kai kuma ka tabbatar da abin haka ne ko kuma ka kawo gyara a kai to takhriji kenan amma dan kai ka zo ka ce ha annabi ya ce ran azumin ku ran layyakku shikenan sai ka tsuguna wallahi wuta zaka kai tsaye wuta zaka ba annabi ya faɗi wannan ba kai wa annabi ƙarya jama'an ba da manzon Allah baya da gata ba jama'a manzo Allah ba dan bai da gata ba a cikin al'umma yanzu yaya za a yi yanzu kana tsoron ka yi wa sarkin garinku da dagacin anguwarku da ainihin shugaban ku kana tsoron ka yi mishi ƙarya sai ka tace in ka ji magana an danganta gare su amma duk tarkatarkar da aka ga an ce manzon Allah ya ce sai ka zo ka ce manzon Allah ya ce dan Allah wannan ba rashin gata bane da ba abin manzon Allah ba shugaban ƙasa in yi magana in ka ji labari ba sai ka tantance ba in ka san baka da tabbas baka faɗanta a jama'a ko dan me to NSO ka su kama ka Allah yana nan da wasu NSO tare da kai fa suna bin ka ko ina ka zo kai manzon shi ƙarya to bayan ka ruwaito hadisin ka ce wannan hadisi ma wane ya fitar da shi sai dai fa in Bukhari da Muslim ne amma an ba haka ba bai isa ba sai ka ce ya inganta ko bai inganta ba ba kuma wai kawai ka shaƙe tumbinka da kunun zaƙi ba kawai ka ce ya inganta ba haka ake ba a'a ya inganta a ilmance za ka faɗi ko bai inganta ba a ilmance ba kawai ya inganta ba saboda shi ne ka samu mun fahimci wannan da ke gama shi yasa an kai in kai muhaddis malaman hadisi suke wa'azi fa ba malaman hadisi ban gazo kana wa'azi dole kai ƙarya a to ya baya ba za ka yi ƙarya ba za ka yi wa'azi da wa'azin manzon Allah ne don abin da Allah da manzon Allah ya faɗi za ka faɗi baka iya tacewa ba to me zaka faɗa ba dole kai ƙarya ba sai dai wa'azin yan shi'a zaka yi ka kamo BBC ka ji labari ka ce ana can ana wuta a Bosnia sai su ce Allah shikenan hada la yahtaju ila hadisin wala aya wannan baya buƙatar hadisi ko aya ko BBC ka kamo ka ji shikenan kawai ko a to amma dai zaka yi wa'azi na ahlus sunna Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce a ina a Qur'ani annabi ya ce a ina cikin hadisi hadisi ya inganta ko bai inganta ba don haka ce haka za a za ga masu wa'azi sun ragu to al'ummar musulunci za ta zama cikin saiti kenan amma kowa sai ya miƙe bakin shi sai ya ce annabi ya ce sai ka ji wancan annabi ya ce daban da annabin wancan ya ce to ya aka yi mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu shine sai ya ce ainihin wannan hadisi wa qad ma lafzuhu bi tamamihi wa takhrijuhu wannan hadisi cikakken shi ya gabata da lafazin shi da kuma takhrijin shi fil mas'alati al mushar ilaiha a cikin mas'alar da aka yi nuni a can baya shine ainihin wato ta 17 faqaratu dal a cikin faqara ta dal صفحة الثانية عشر إلى الثالثة عشر daga shafi na sha biyu zuwa sha